Radio Hausa VOH ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin Tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Radio Hausa boh ne aka kamo a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a jerin shirin da muka saba kamo ku a kowace rana. Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kuro haka da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. To a jerin shirin da muke dauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka hada da shirin nan na leƙa Iran. bayan sa kuma muna dauke da shirin nan na kiɗe kiɗan Iraniyawa. waɗannan su ne shirin abubuwan da za mu muku a cikin shirin namu na wannan lokaci amma kafin nan sai an fara da jin shirin nan na ko kun san da ke duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana tare da abdullahi salihu usman katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau alhamis goma tara ga watan janairun shekara ta dubu biyu da da ashirin uku wanda ya daidai da biyar ga watan jama'a sani na shekara hudu hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru biyu da tamanin da da bakwai suka gabata a rana irin ta yau wato goma tara ga watan janairun shekara ta shida. aka haifi james watt masanin ilimin kimiyyar lissafi dan kasar ingila watt ya kasance mai son bincike matuka akan ilimin kimiyyar lissafi da haka ya gudanar da gwaje-gwaje masu yawa wannan fage inda kirkiro wasu kayayyaki na ci gaban rayuwa ta bil'adama watne ya gano makamashin da jiragen ruwa suke amfani da shi ta hanyar tururin ruwa wata ya rasu a shekara ta 1819 daga shan masu kun san cewa shekaru goma sha uku da suka gabata a rana irin ta yau wata goma sha tara ga watan janairun shekara ta 2010 jami'ai leƙen asiri na hukumar mossad sa kashe mahmud mabhu wani jigwa a ƙungiyar gwamnatin falasinawa ta hamas a wani hotel wanda yake zaune a birnin dubai na haɗaɗɗe daular larabawa an haifi mabhu a sansanin 'yan gudun hijira falasinawa na jabaliya wanda ke cikin yankin zirin gaza a palestine sannan kuma ya karatu har ya sami shahadar injiniya a bangaren gyare-gyaren injina almabho yana daga cikin waɗanda suka kafa rundunar izuddin kasam rashin soja na ƙungiyar hamas wadda take gurmaya da mamayar isra'ila yahudawa sun yi ƙoƙarin kashe shi a baya a lokuta daban-daban amma ba tare sun samu nasara ba amma a wannan karan jami'an hukumar leken asirin isra'ila na musad sun yi amfani da fasfot na bogi na wasu kasashen turai suka shiga birnin dubai suka kuma kashe shi a asirce amma na'urar ɗaukar hoto sun ɗauki hotunan su baki ɗaya kuma an gane su cewa dukkanin su yahudawan isra'ila ne waɗanda suka shiga ƙasar haɗaɗɗiyar daular laraba da fasfot na boge amma babu wani mataki da haɗaɗɗiyar daular larabawan ta ɗauka ko ƙasashen larabawa ko kuma ƙasashen turai da ma sauran ƙasashen duniya akan wannan batu.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 Masu sauraro sallama da fatan kuma ana cikin koshin lafiya. Hassan barka ne ke muku lalemar haban a cikin shirin namu na wannan lokacin. To shirin shirye-shiryen da muke dauke da za su zo muku ne bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To da farko ga mahimman kanan labaran. iran uh, ta tattaki turawa kan yunkurinsu na sanya dakarun kare jun juhar musulunci na kasar a jerin ƙungiyoyin 'yan ta'adda sojojin isra'ila sun bindige wasu falastinawa biyu har lahira jami'an tsaron kasar kenya sun kashe mayakan alshabab guda goma a yunkurin tsarkake iyakokin kasar daga 'yan ta'addan don zuga cikakkun labaran iran ta bakin ministan harkokin cikin gidan kasar ahmad bahidi ta cajaki wasu kasashen turai game da yunkurin da suke yi na ayyana dakarun kare jun juhal musulunci na kasar a cikin jerin kungiyoyi na 'yan ta'adda a duniya a hukumance yana mai cewa matakin ya tabbatar da raunin tunani da siyasa na turawan Mustapha vahidi ya wa manema labarai bayan taron majalisar ministocin kasar na mako-mako cewa babu wani abin damuwa game da shirin kuma dakarun kare juyin juhar musulunci na iran cewa da irgc za su ci gaba da bin tafarkin su ya kuma kara da cewa matakin da wasu gwamnatocin kasashen yammacin duniya suka dauka na sanya irgc a matsayin kungiyar 'yan ta'addanci ya saba wa ka'idojin kasa da kasa bahidi ya kara da cewa suna tunanin za su iya durkusar da rundunar ta irgc wacce ke da matsayi a cikin zukatan jama'a da kuma yi wa ƙasa hidima da kuma tasirin ta wajen yaƙi da ta'addanci vahidin ya jaddada cewa irgc na da hannu wajen yaƙar ta'addanci fiye da kowace runduna na soji yana mai cewa ƙungiyar tana fuskantar barazana daga masu ɗaukar nauyin ta'addanci da 'yan amshin shatan isra'ila da kuma amurka to a ɗaya bangaren kuma ma'aikatar harkokin wajen kasar iran ta fitar da wata sanarwa inda take jajantawa kasar ukraine bayan mummunan hadarin jirgin helicopter nan da ya afku wanda ya sanadiyar mutuwar mutum sha shida ciki har da ministan cikin gidan kasar ta ukraine a cikin sanarwar ta laraba kakakin ma'aikatar harkokin wajen kasar ta iran ya isar da sakon ta'aziyar ta'aziya ga gwamnatin ta ukraine da kuma iyalan waɗanda hadarin ya rutsa da su ya kuma yi fatan samun sauki cikin gaggawa ga waɗanda suka jikkata a hadarin jirgin akalla mutum sha shida ne dai suka mutu a hadarin jirgin mai saukar ungulu a wajen birnin kyiv jiya laraba ciki har da denis monas triske ministan cikin gida na kasar da kuma wasu manyan jami'ai guda biyu sai kuma kananan yara uku waɗanda jirgin ya rubuta kusa da makarantar renonsu tuni dai shugaban kasar zelensky ya bayar da umarnin gudanar da bincike kan hadarin jirgin to labaran duniyar na fita muku ne daga nan radio hausa biyu wace daga birnin tehran rahotanni daga palestino na cewa sojojin isra'ila sun bindige wasu palestinawa biyu har lahira a wani samame da suka yi sansanin 'yan gudun hijira na jinin da ke arewacin gabar yammacin kogin jordan yayin da ake ci gaba da samun tashin hankali a yankunan da aka mamaye kafofin yada labaran palestino sun rawaito cewa dakarun sojin isra'ila sun kusa kai cikin sansanin a safiyar wannan alhamis lamarin da ya haifar da kazamin fada da mazauna yankin an bayyana mutanen biyu da aka kashe da jawad bawakta mai shekaru 58 da kuma adhan jabarin mai shekaru 26 kisan na baya-bayan nan ya sanya adadin falastina wanda sojojin isra'ila suka kashe daga farkon wannan shekarar ta 2023 zuwa 17 ciki har da yara guda hudu sojojin na isra'ila dai sun kaddamar da harare a garuruwa daban-daban na yankin yammacin kogin jordan da suka mamaye bisa abinda suka kira farautar palestina wanda ake nema al'amarin da ke haifar da mummunar arangama da mazamna yankin rahoton daga kasar kenya na cewa jami'an tsaron kasar sun kashe 'yan tadar alshababa goma a gundumar garisa da ke yankin arewa maso gabashin kasar kwamandan 'yan sandan yankin arewa maso gabashin kasar george seda ne ya bayyana hakan da ya ce tawagar jami'an tsaro da dama ne suka kaddamar da wani samame kan mabuwar kungiyar da ke dagbon bayan sun bi sahun 'yan ta'addan na tsawon mako guda ya ce ya kashe 'yan ta'addan ya biyo bayan wasu bayanan sirri da suka samu daga mazauna yankin yana mai cewa ana ci gaba da gudanar da aikin amma bai yi karin bayani ba matakin na zuwa ne kwanaki bayan da kungiyar ta'addancin ta kai wasu hare-hare a yankin inda suka kashe mutane fiye da goma bugu da ƙari ana zargin maharan da kashe wasu injiniyoyi hudu da ke aiki a hukumar kula da manyan tituna ta ƙasar kenya 'yan ta'addan alshabab dai sun sha kai hare-hare a wurare a yankin musamman a yankunan mandera da wajer da garisa da ke arewa maso gabashin kenya bayan da suka kusa kai cikin yankunan tsaro lamarin da ya sanadiyar jikata da kuma mutuwar fararen hula da jami'an tsaro da dama to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan. To madalla bayan labaran duniyar yanzu kuma za mu tsunduma taskar mu ta shirye-shirye za kuma mu farawa ne da shirin nan namu leƙa Iran. Muleka Iran. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan mu da haka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na Muleka Iran. Shirin wanda a sa muke kawo muku bayanai game da tarihin mai wurare na al'adu masu da ɗan tarihi da ma wurare na addini. da sauran abubuwa masu jan hankali na kasar Iran da kuma irin damakin da ake da su ga masu sha'awar zuwa Iran don yawon shakatawa ko neman ilimi ko neman lafiya ko kuma kasuwanci da fatan masu saurare za su kance tare da mu kuma za su ji daɗin shirin. To madalla yanzu kuma bari mu shiga cikin kwarar shirin. Yau shirin namu zai kawo muku bayani ne game da wani wurin ziyara na addini da ake zuwa wajen domin neman tabarruki. Wato Hubaran, jika manzan Allah mai tsaya da amincin Allah su fita gare shi da alayensa da aka kira da Zade Hussein Asgari. Wajen ziyara na Imam Zade Hussein Asgari yana ɗaya daga cikin 'ya'yan Imam Zainal Abidin alaihi salam kuma ɗaya daga cikin wuraren ziyara ne da samun abubuwa na ma'anawiya da ke kunsar da mutum zuwa ga Allah maɗaukin sarki wanda a tsawon shekara yana karɓar bakuncin masu ziyara cikin shauƙi da ko'ina a faɗin lardin Khorasan. Haka zalika ana ɗaukarsa a matsayin wani wuri na tarihi da al'ada a ƙasar. Haramin wannan Imam Zade ɗin yana kan tsaunin Ardalan da Shahzad wanda ke da ƙashin ƙauyukan da gangu na yamma da ƙauyen feruze da kuma ƙauyen barzanun wannan wajen ziyara yana tsakanin garuruwan neshabur mashahad feruz kuchan kanaron da sabzabar saboda wani dalilin nema ya sa mafi yawancin masu zuwa ziyara daga waɗannan ƙauyukan suke tafiya ɗauke da abubuwa da suka yi bakance a kai domin sanya sadaka masu saurare za su zaƙu su san tarihi da tsatson wannan bawan Allah da ya kwanci a wannan wuri. To shi dai yana daga cikin 'ya'yan limami na hudu daga cikin laman shari'a goma sha biyu na iyalan gidan annabta annabi Muhammad tsaya da aminci tabbata gare shi da alayensa tsarkaka. Wato Imam Ali bin Hussein Zainal Abidin alaihi salam. Mutanen wannan yankin suna ɗaukar wajen ziyarar a matsayin wani wuri mai tsarki kuma a duk shekara wurin yana karɓar bakuncin masu ziyara daga ko'ina a faɗin lardin na Khorasan. Tsarin ginin wannan hubbaran ya ƙunshi tulluwa da kuma doguwar baranda a gabashin ginin, sai kuma masallaci da kuma ɗakin yin sallah a yamma da kudin hubbaran. Ginin wannan wurin ziyara daga bayan ƙara yin wasu gine-gine masu yawa a gefensa domin faɗaɗa shi da kuma tarbar baƙi masu zuwa ziyara daga ko'ina a faɗin lardin kurasan da ma Iran kai hama da duniya baki ɗaya. A gefensa akwai wani gini da aka yi shi a matsayin masaukin baƙi na masu ziyara haka zalika haka zalika kamar yadda aka sani ne ana bikin duniya ake na kiyama in ji masu iya magana a gefe ɗaya kuma akwai shaguna na kasuwanci daga cikin gine-ginen da aka yi a gefen hubbaran akwai mayanka da ɗakin dafa abinci da ofishin jami'an tsaro da dai sauransu. Bisa bincike da masana ilimin ababen tarihi na al'ada na ƙasa da kuma hujjoji da ake da su a wajen da suke nuna daɗewar irin wannan tsarin gini na zamanin da kuma yake ƙara nuna cewa lalle tsohon wuri ne domin tarihinsa yana komawa ne zuwa ƙarni na bakwai. Babbar ƙofar shiga wannan wajen ziyara an gina ta ne a babban barandar gabas. wanda a halin yanzu kuma aka keɓance ta da ɓangaren maza. A ɓangaren arewa na wannan ginin akwai wajen ziyara kuma hubbara Imam Zade Hussein Asgari yana ƙauyen Barzanun ne wani gefe na birnin Neshabur a wani yanki mai tsaunuka. Ruwa da yanayi na iska da ke wannan wuri ya tasirantu da yanayi na Neshabur da Guchan saboda kasancewarsa a yankin tsaunuka wato saman dutsen Adilan a ci gaban saman dutsen Binalud yana da yankuna masu ɗaukar ido masu kyau sosai. Tudun wannan wuri a matakin teku ya kai mita 1960 hanyar da ke da kwalta daga Nishabur za ka ratsa ta ƙauyukan Ferus da ƙauyen Kalate Muhammad Jan shi kuma ƙauyen Baraznun yana kusa da hubbaran Imam Zade da kuma tsaunin da hubbaran imzade din yake a wajen yana da kyau mu sharhi kan ƙwayen braznun inda wannan hubbare yake shi dai wannan ƙauye wani wuri ne da hubbare ko kuma wajen ziyarar yake ƙauye mafi mahimmanci da ke yankin na sar wilayat shi shine ƙauyen nishabur wannan ƙauye yana da guraben tarihi na al'adu wanda dukkansu wurare ne masu ɗaukar hankali da ƙayatarwa yanayin yadda taswirar hubar imam zade hussein asgari yake asgari yake wajen ziyara na imam zade hussein asgar yana ɗaya daga cikin guraben tarihi da al'adu a wannan ƙauye hubaran wannan imam zade ɗin yana kan tsaunuka ne da ke ɗaukar hankali da kuma kyau kuma yana da hanyoyin da ke bullewa zuwa ƙauyuka daban-daban da ke kewaye da shi tarihin wajen bisa lakaye da shaidun gani da ido da kuma bayanan masana tarihi na ƙasa ya nuna cewa yana komawa ne zuwa ga ƙarni da bakwai a gefen wannan wajen akwai musakan baƙi da aka tanada domin jin daɗi da walwalar masu ziyara to ma saurare laifin daɗi ƙarewa ganin lokacin da aka ɗibarwa shirin ya kawo jiki zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbe ma a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da wani sabon wurin ko kuma tarihi ko wani abu da ya faru a cikin gida a nan kasar iran amma don waɗanda suka tallafa shi ne kamala ni ma da gunshin nake cewa ku zama lafiya kada a manta muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. muleka iran kenan ta kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa Jama'a masu wurare Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka da kuma sake sawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Shirin wanda cin sai ya kawo muku waƙoƙi daban-daban da mawaƙa daban-daban da suka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. A yau shirin namu ba tare da ɓata lokaci ba zai gato muku Mas'ud Kaharizi domin jin irin waƙa da ya tanadar mana. از هند یزدان و نعت رسول چونی To madalla an gaishe da Mas'ud Kaharizi a cikin wannan waka da ya tanadar mana da fata mana sun amfana kuma sun ji daɗin ta. Zan jalin zamun shirin a nan a tarbe mu a shiri na gaba domin jin mu ɗauke da wasu ɗan sheshi amma kafin na amma adin waɗanda suka tallafa shi ne kammala ni ma dugu shirin nake cewa ku zama lafiya. Kuma na gayyatar ku zuwa ga shafin na gizo www.hausatv1.ng a huta lafiya. یک دم از من نمی ای غزال من دگر چه پرسی اسیر موی تو هم به آرزوی تو هم اگر تو را جویم حدیث دلگویم بگو کجایی به دست تو دادم دل پریشان hakan ne kuma kawo karshen shirin shirin namu na wannan lokacin amma kafin mu salama ga wasu daga cikin labaran da aka riga aka ji iran na ta bakin ministan harkokin cikin gidan kasar ahmad bahidi ta jaki wasu kasashen turai game da yunkurin da suke yi na ayyana dakarun kare jun juhal musulunci na kasar a cikin jerin kungiyoyi na 'yan ta'adda a duniya a hukumance yana mai cewa matakin ya tabbatar da raunin tunani da siyasa na turawan mustapha hidi ya shirya manema labarai bayan taron majalisar ministocin kasar na mako-mako cewa babu wani abin damuwa game da shirin kuma dakarun kare juyin juhar musulunci na iran cewa da irgc za su ci gaba da bin tafarkin su ya kuma kara da cewa matakin da wasu gwamnatocin kasashen yammacin duniya suka dauka na sanya irgc a matsayin kungiyar 'yan ta'addanci ya saba wa ka'idojin kasa da kasa vahidi ya karar da cewa suna tunanin za su iya durkusar da rundunar ta irgc wacce ke da matsayi a cikin zukatan jama'a da kuma yi wa ƙasa hidima da kuma tasirinta wajen yaƙi da ta'addanci vahidin ya jaddada cewa irgc na da hannu wajen yakar ta'addanci fiye da kowace runduna na soji to kuma haka ne muka kawo ƙarshen gaba ɗayan shirin namu na wannan lokaci wani sabo sai kuma can da yammaci idan an sake lalbomu kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni hassan barka da na kasance da kuke cewa mu yi ni lafiya Thank you.